This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niyya. A intanet kuma za a iya jin mu ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke muku fatan kuna lafiya. A shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke dauke da cikakkun labaran. 'Yan sanda a Najeriya sun ce wata yar kuna bakin wake ta kashe akalla mutane bakwai a wata na'urar cire kuɗi wato ATM a arewa maso gabashin ƙasar. 'Yan sanda sun ce sun hakikanta cewa wata mace ce ta kai harin kunar bakin wake jiya Juma'a suka kuma ce an kama waɗansu mutane hudu da suke kyautata zaton suna da hannu a harin. kakakin rundunar 'yan sanda muhammad haruna ya ce akalla mutane goma suka ji raunuka a harin da ya auku a reshen bankin first bank da ke garin azare jihar bauchi kafin nan an ba da rahoton cewa kimanin farin kaya goma sha shida da mayaka da dama aka kashe a yankin bayan wata arangama tsakanin sojoji da kungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayi shaidu sun shaida murya amurka cewa mayakan boko haram sun shiga garin malam maduri ranar laraba abin da ya haifar da gumuzu na tsawon sama da sa'o'i goma sha biyu modu bukari wani ɗan tireda a garin ya ce ya kirga gawarwaki goma sha shida bayan aron gamar ya kuma ce an kashe mayaka da dama a harin da aka kai musu ta sama da kuma ƙasa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu da cutar Ebola ya ƙaru zuwa da sittin yayin da sama da mutane dubu goma sha uku suka kamu da cutar. jami'an kiwon lafiya sun ce yayin da adadin waɗanda cutar ta kashe ya karu an samu raguwar yaduwar cutar hukumar lafiya ta duniya ta bayyana jiya juma'a cewa adadin waɗanda suka rasu ko kuma waɗanda suka kamu da cutar ya bambanta tsakanin ƙasashe uku na afirka ta yamma da cutar ta fi kamari wato gini liberia da kuma saliyo hukumar ta ce yaduwar cutar ta ragu a waɗansu yankuna yayin da take ci gaba da yaduwa a waɗansu lardunan Cibiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana buƙatar ɗaukar ƙwararan matakai wajen shawo kan cutar. Ta ce yana da mahimmanci ga ƙasashe da ke makwabtaka da cutar inda cutar ba ta ɓulla ba wato makwabtaka da ƙasashen inda cutar ba ta ɓulla ba su yi kyakkyawan shiri. jakadiyar amurka a liberia ta ce yayin da yaɗuwar cutar ebola ta ragu al'ummar ƙasa da ƙasa ba za su riga malam masallaci ba kan batun shawo kan cutar jiya juma'a har wa yau a birnin dallas na amurka birnin ya kawo ƙarshen matsalar ebola da ya fuskanta tare da tabbatar da cewa mutanen da take sawa ido domin tantance ko kuma suna ɗauke da cutar ebola ba su da ita shugaban amurka barack obama ya kira jami'an gwamnatin jihar da kuma sauran masu ruwa da tsaki ya gode musu domin shugabancinsu sama da mutane 170 da aka tantance bayan sun yi hulɗa da ɗan ƙasar liberia nan da ya mutu a wani asibiti da ke birnin dallas ko kuma ma'aikatan jinya biyu da suka ɗauki cutar lokacin da suka yi masa jinya ana ɗaukar cutar ebola dai ta wajen cuɗanya da ruwan jikin wanda ke ɗauke da ita cutar kuma tana sa zazzaɓi da zubar da jini da amai da kuma gudawa Shugaban Amurka Barack Obama ya ba da izinin tura ƙarin dakarun Amurka 1,500 zuwa Iraki karkashin shirin murkushe mayakan ISIS. Fada White House ta ce dakarun ba za su yi yaƙi ba sai dai za su yi aiki a matsayin masu horaswa da kuma mashawartan dakarun Iraki da na kurdawa da ke yaƙar ƙungiyar. shugaba obama zai nemi majalisa wato majalisa ta ba da dala miliyan dubu biyar da domin gudanar da wannan aiki manyan jami'an gwamnati sun ce kudin ya hada da dala miliyan dubu ɗari da shida da za a kaddamar da shirin horar da dakarun na iraki sanarwar ta jiya ta biyo bayan ganawa da shugaba obama ya yi da shugabannin majalisa ana kuma kyautata zaton za su tattauna da 'yan majalisa kan batun kudin da ake bukata da kuma neman majalisa ta kara kuri'ar wato ta kada kuri'ar ba da izinin daukar matakan soja kan kungiyar isis jami'an amurka sun ce karin dakarun da aka aika iraki za su yi aiki a wata cibiyar da ke waje daga bagazaza da kuma ibil a matsayin mashawarta da kuma mataimakan mutanen iraki za a kuma tura waɗansu a cikin iraki domin su horas da dakarun na iraki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaba Barack Obama ya ce Amurkawa sun aika da saƙo ƙarara a zaben da aka gudanar makon nan da ke neman Washington ta yi masa aiki, ya kuma ce a shirye yake ya haɗa kai da jami'an siyasar biyu domin cima wannan wato jam'iyyun siyasan biyu domin cima wannan burin. Mr. Obama ya yi ganawarsa fuska da fuska ta farko da shugabannin majalisa jiya Juma'a tunda da jam'iyyar republican ta kwace ikon majalisar dattijai ta kuma ƙara ƙarfinta a majalisar wakilai a zaben da aka gudanar ranar talata shugaba obama ya ce amurkawa sun gaji da ƙiƙi kakar da ake yi a washington ya ce yana son ganin an ƙara samun haɗin kai tsakanin jam'iyyun biyu ya bayyana ɓangarorin uku da ya ce majalisa za ta iya yin aiki tare da suka haɗa da samar da kuɗin agajin gaggawa na yaƙar ebola da kasafin kuɗin shekara ta 2015 da kuma samar da dala miliyan 5,600 na yaƙi da ƙungiyar isis bayan ganawar kakakin majalisa john bena ya ba da sanarwar cewa ya bayyana wa shugaban ƙasar ƙararra cewa abin da ya fi tsonewa amurkawa ido shine batun ayyukan yi da kuma tattalin arziki. Bene ya ce akwai sama da kudurori arba'in da majalisa ta amince da su da ya ce za a iya fara ɗaukar mataki a kai ba tare da kula da babbanci siyasa ba da za su taimaka wajen samar da ayyukan yi a kamfanoni masu zaman kansu. Sai dai ya gargaɗi da cewa yunkurin shugaban ƙasar na yin gaban kansa kan yi wa baƙin haure ahuwa zai iya rufe wata wata damar samun haɗin kai na jam'iyyun kan batun yanci wato yanci rani da kuma sauran batutuwa ƙungiyar tsaro ta neto ta ce ta ga tarin motocin yaƙi a kan ɓangaren ƙasar rasha da ke iyaka da ukraine majiyin ƙungiyar neto sun bayyana jiya juma'a cewa da alamu akwai direbobi a motocin sai dai wani kakakin ya ce kasancewar motocin a wurin alamu ne na yiwuwar turawa 'yan aware manyan makamai tun farko ranar juma'a ukraine ta ce rasha ta tura tankoki da manyan makamai da alburusai da sojoji zuwa gabashin ukraine da kremlin ta ke marawa baya kakakin rundunar sojo wato tsaron ukraine andriy lisenko ya faɗa a wani jawabi da aka yayata a tashar talabijin cewa akalla tankokin yaƙi 32 da makaman igwa 16 da kuma manyan motoci da aka dankare da albarusai 30 da mayaka daga rasha suka ketara zuwa yankin ukraine da ke karkashin 'yan aware ranar alhamis lysenko ya kuma ce an kashe sojojin ƙasar ukraine biyar da dama kuma suka ji raunuka a wani gumuzu da aka yi cikin sa'o'i 24 da suka shige ukraine da kasashen yammaci suna zargin moscow da goyon bayan yankunan donetsk da kuma lunesk da 'yan tawaye ta wajen samar musu da makamai da kuma dakaru rasha dai ta musanta taka wata rawa a rikicin da ya yi sanadiyar rasa rayukan sama da mutane dubu hudu tun daga watan afrilu gwamnatin ƙasar mexico ta ce waɗansu 'yan ƙungiyar banga da ake kira goreso unidos su uku sun amsa cewa su ne suka kashe ɗaliban na 43 da suka ɓace bayan da 'yan sanda suka miƙa musu ɗaliban a garin gerera da ke kudancin ƙasar ranar 26 ga watan satumba. babban lauyan gwamnati esos merilo karam ya ce shaidun sun nuna cewa an kashe ɗaliban aka kuma ƙona gawarwakinsu kusa da wata tanda da ke kukula duk da ke daf da igula daga nan kuma aka zubar da gawarwakin cikin rafi. To madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Ilon a bari ya huce da rari. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saruwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Numfasa kanin mai na garba jikan garba. Numfasa halaliyar mutanen fama yaji amma dan magajin askaci dawa. Numfasa dogon kiɗa dan malam mato ga kaga Muhammad Lawan kwalkwala dan zala ashura siki kwatanin bakin kogi. Na bako mijin fatu jikan bako ikon Allah sai saurare dan malam sali. numfasa a hankali kai ka iya kai za ka yi gwani wa da mai san mai kyau numfasa zamani ba ka ji magani raƙumin dawa ba a hawan ka ba a sa maka kaya numfasa mu ji yadda aka yi dogo dan malama to kai ka iya kai za ka yi wanda ka ba ni na ba na'am ni ko na ma kwashi magina da tsotsini ina ce shi ne ai daga na gaba kan gazirfin ruwa dogo dan malam wato daga gare ka nake gudu tsofaffin karuwai ni ma muhammad lawan kwalkwala dan zali daga gare ka ne na gani nake gudu tsohon gado tsohon bargo na'am tsohuwar kaba tsohon bargo sannan kuma tsohon takalmi ai shi ne tsohuwar karuwa dama ga tsohon kaba ga tsohon bargo ga tsohon takalmi sarkin cuta bakin ki ya na kasa banna idan ka za ta cije ka yan uwan sa maka gudunmuwa da magani amma banda rikon tsohuwar karuwa Allah shi kare mu sani mai salamu na ya ba ku ansa ba ba za su ansa ba dogo dan malam to dan ba kayan su ne ba sun ga yaro ba sa ansa tsohu wa karu wa ganshe ka bakar ashana ko na gani. Allah shi raba mu da ita bakin ciki kan bakin ciki kin ishi kowa tsohuwar karuwa bakin ciki kin girmi ko a duniyar nan da Allah ko yar alkalin gari jika Ya ce ki yaura kauye kin ce ni kandawa da wuya yar alƙali ne jika alƙali ya liman jika liman amma ban san wani alkali ne ko wani limamin ba imam Allah kwalkwala dan zali kuma mu shin cuta tsohuwar karuwa Allah shi kare mu tsohuwar karuwa gan ka bakar ashana ko na ai saboda haka bakin da ya fi bakin kumurci banna da tsohuwar karuwa ta dange ka gara kumurci ya cije ka a baka magani ka sha ka harar yan uwa sun san Allah ne ya dora maka aba kullum masu yanka ji jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta asabar halima na fata an tashi lafiya <laughs> lafiya na malam ira wannan waka wallahi dai to eh me faru ba ruwa na za ku sayan goro ko dai ba amfani ana sai da goro masu shan taba kuma na san ba ka shan taba amma na san kana cin goro a ba da cin goro ma ka daina daga yau kai ma <laughs> to ina so in san me ya hada su mm. ya kamata mu ji tarihi ka san komi akwai salsala mm, gaskiya ne ruwa bai tsami banza <laughs> eh, ka ce in ji hausa ba haka ne yawa to ga gaishe-gaishe kamar da aka saba da harko ga gaiso wannan hili na abari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin wase da fatan na haɗu wannan suna daidai kula na ta abike faɗa daidai ba ta ban iya faɗi ba abike faɗa daidai ba kullun liyo zai ce zai ce a'a ba wase ake ta ba wase wase mm. ni yan Nijar ce <laughs> mai martaba ya haƙuri mai martaba sarkin wasai yawwa alhaji muhammadu samba haruna da jama'a shi da duka iyalai da fatan suna nan lahiya haka mm. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga malam sile baki rai bakin hama unguwa uku wanda yanzu haka yake abuja na aiki ga kuma wata gaisuwa zuwa ga sani abdullahi kashin gaskiya a jihar oyo mm. sai injiniya muhammadu mai gero makeri lulu kwantagora pro na jam'iyyar apc da fatan yana lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga hamza galadima da kabir na layin yan goro malin washi da fatan su suna lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga aliyu muktar umar kwalli da duka sauran yan uwan shi da fatan suna lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga da kau mai daka ma yaro kashi uwarshi na gani ba ta dumi a yamai jamhuriyar Nijar. Mm. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga liman mato mai shayin aljanu amma a da da fatan shi ma yana nan lahiya. Mm. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Haruna Cani da mai ɗakin shi mai jidda waɗanda su ma masu sauraron mu ne amma a nan Amurka suke da zama a Baltimore da mm. fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Muhammad Bawa da matashi Hamsatu Hammani wanda ake kira Naye waɗanda ke ƙasar jamhuriyar Nijar da watan su ma suna na lahiya. Hmm. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibro na Kande na ɗara wanda ake kira Zilli dillalin shanu da watan shi ma yana na lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Adam A. Adam gashuwa jihar Yobe, Najeriya da watan duk suna na lahiya. To Halima a gaba sai gaisuwar Malama Salamatu Musa ta hukumar kwastam a babban filin jirgin saman Malam Aminu Kano wato makiya a kanan dabo tare da abokan aikin Aliyu Musa The Boy sai kuma Muhammad Emu dukansu a makiya a kanan dabo. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga santirakin wakwa unguwar gayam lafiya jihar nasarawar Najeriya da fatan shima yana nan lafiya. Haka kuma muna miƙa gaisuwa zuwa ga garkuwa bari ya huce Master warren Officer mai ritaya na Sidi Ado mai akwatin gidan waya 270 a Zuru, jihar kebin Najeriya. A gaba sai gaisuwar Sani Muhammad Chindo, baban gida na unguwar Karofin Madaki a Baucin Yakubu. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga Comptroller Aminu Abba da DC Sanusi buram wato buram ɗin Katsina tare da dc muhammad dan sakwa dukkan suna hukumar kwastam ta najeriya da fatan suna lafiya haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga malam diko buba Bukuyin da iyalansa jihar zamfara da fatan su ma suna lafiya sai gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu na ƙasar kamaru bello dogo mayo dinsi da mustapha dan alhaji wuro ardo sai jauro muhammadu canji a hall benue turuwa sai hajiya yalwa a mayo mbai sai halidu musa kashe gobara da sefa sai mai ita sai mai hali a lowell da sani trader da chia sai malam bube gobe da nisa a ofam da lawan hamajumba ofam sai hajiya zara maman harira tare da muhammadu mai lemo a garwa Saruna mai gemu ba ka shan fura sai da siga a wurin hardo. <laughs> Sai a ajiye mana sauran furar kenan. Mm. Haka kuma muna ta iyalin Alhaji Mamman Nasarawa murna auren 'ya'yansu Fahad Hassan da Ummu Nasarawa. wanda za a ɗaura a yau asabar dinnan takwas ga watan nuwamba shekarar 2014 da karfe 12 na rana a nan gidansa da ke lamba ɗaya titin mai turare of sultan abubakar road a sakkwato birnin shehu Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya. Mutuka raba. Mutuka raba, kamar yadda Halima take faɗi. <laughs> kan da ya dibi na Allah ne bai zama laifi a ya kaman kaza duka yi wani makawo yi wani gurgu yi wani mai ido yi wani mai gani wani kuma na yawo a motoci wani a cikin sama Allah ne su haka duk ko ba laifi shi ya so abu sa ba sa haziki nubin Allah na'am kazan banibin mutane ba. Aya kanan kazalika da ya ce lada biyu liman a ɗaɗin mu dama ni liman a ɗaɗin bakin kake fasawa nake jin ka rubuta ma da matu. Duba sa hankali haba kaduna na koma za mu wajen wane ni ma na jika mu tafi gabaki daya rumfasa amina nan daudu amina nan daudu na godewa amina dan daudu mai gidan mutanen kaduna amma tudun wada na'am haba ba zo na ci nama ba sai lawan diya yanka ai muhammad lawan da kaduna tudun wada muhammad lawan mai nama muhammad lawan mai naman daɗi mai naman hana mura ka ci naman ka daina mura sai kulla wani lawandi mai nama na haba lawandi mai nama ka je kaduna amma tudun wada ka ci nama gurin muhammad lawandi ba ruwan ka da mura kowa ne mura ya dame shi je gun muhammad lawandi tudun wada zari ya ci nama tun ba ta dogo dan malam mata na ba ko dan salo a birni bakon alhaji ado kaduna dan malam yakubu jika jinna na mai namijin bere babba mijin ramatu mulaka bogani sosa na'am wanda ya nuna muka tsinke. Ai dama haka nan dama sai yan mangwaron da ya nuna ke tsinke yanka tsinke dan je sai ka ci ba daɗi zuciyarka na tayi. Numfasa dan matu. Malakan za ka yi no ka. Na'am. Amma ka duba gurin ta. Haka nan ka zalika kankano ba Sai mo ka yi gonan da yawa ga fili ga mai mai amma da kaka dawal rungume. Allah shi kare mu in ji Muhammad Lawan Farkuna kan sani. Numfasa. Allah ta waki mai bamu. Amin. alfatiya wannan du'a'i ne mai kyau dan malam mato kaduna na koma na'am alhaji na gode alhaji ado alhaji ado kaduna na gode shi yake sai da taya a kadunan alhaji ado shi yake sai da taya jikan ina uba na alhaji ado jikan ina mai sai da taya dan malam yakubu na bera mijin bai raba mijin ramata aka wali kamu musa kowa ke son baki ya kamata mu sa wannan waka a dandali saboda masu sauraro su ji ba na sa ko waɗanda suka ji jima watakila yau tsimin su ya tashi eh, sosai kam da suka ji waɗannan wakoki na dogon kiɗa na mero amma da akwai gyara da yake cewa duk mai mura ya je wajen wane ne cina ma a Kaduna ya je Babal Duko yawwa wallahi a ya je Nijar wajen Lazari ina ai duk wani duk duk wani mai fama da mura ya je babal da ya ci nama a wajen alhaji musa ibrahim ka je mai kwarai mm, da gaske kuma an kai ka wajen lazare ka ci naman lazare kwarai da gaske kuwa amma ka san dai nama ne kwarai da gaske kuwa nama nama ne mana amma dai ai nama suna ya tara <laughs> ka zage mu da <laughs> ba wai zagi ba ne ina faɗa miki gaskiya ne cewa nama suna ya tara yawwa in dai zan ce mutum ya je ci nama sai dai ka ce je ba ballu thank you Allah ya miki albarka ni kuma zan ce je la kurusu ake ba za ki faɗi gaskiya ai da ki ci nama yanzu dai wani labari gare ka wai ina so da yin ba da labarin santin da kika yi ne na naman babaldo. amma Ibrahim bari dan baka wani labarin santin. Ba kya son faɗa ne. Ba kya son faɗa ne. Yanzu dai yanzu dai ni dai ba <laughs> zance na ake ba. Ba zance na ake a nan ba. To mun karkade kunnuwa ne. Ibrahim akwai labarai ga sunan dai wasu masu saurare sun aiko kuma akwai labaran santi waɗanne hmm. kake so a Duk wanda kika bada. To wannan dai labarin santi ne. To. Su Alhaji Mamma Ado ka san 'yan kasuwa ne suna da motocin da ke zuwa Ghana suna ɗauko musu kaya da sauran wurare. Hmm. wannan wata mota ce daga Ghana ta kai musu katako. Hmm. Shi ɗan ganan da ya kai bai jin Hausa. Alhaji Mamma Ado ce an dama hura Hmm. irin damun nan kyale moɗa kuma aka zuba mata kankara hmm. sai wa yawa direban ya mishi ta ya ce bismillah ya ce no no no thank you thank you hmm. ya ce mishi ka sha ka zo ka sha ya ce no no no thank you alhaji mamma ya ce mishi a'a mu a Nijar in muka maka yi ka karba ka sha ko ba ka so dai ka dan kurba ka sa albarka <laughs> direba ya karba <laughs> a sai ya iya hausa eh. amma sai da shahura ya shahura eh. ya shahura ya shahura sai ya yi nishi hmm. sai ya ce ah mu ne muka kawo katako muka sauki a wancan mangaza naku <laughs> mangaza kamar warehouse a gaba mu ne muka sauki a eh. wancan gidan naku na ajiye kaya na ajiye kaya a <laughs> mm, store mu eh, kuma muke faɗa eh, sai wani daga cikin su kuma sai ce ka gani aka baka aka baka kace baka sha yanzu gashi har ka samu bakin magana <laughs> har ka fara koyan Hausa har ka fara Hausa santi dai gaskiya ne mm, haka ne to sai labarin da Yahaya Abubakar karhi ya aiko mm. inda ya ce wai faɗa ne ya haɗa daidai shi ma ɗan majalisa ne na <laughs> a bari ya huce a bari ya huce na facebook haka to shi ya mm. aiko wannan labari ya ce wai faɗa ne ya haɗa bebe da wani ɗan gajeren mutum mm. akai akai da beben ya haƙura ya ƙi haƙura sai ko Allah ya taimaki gajeren mutumin nan malam iro daga naushi ɗayan da yawa bebe sai bebe ya sume horhodowar bebe ke da wuya sai mutane suka tambaye shi ya aka yi mm. me aka yi me ya faru <laughs> bebe ya sha naushi eh. ya ce ni dai muna fada muna fada sai na ji bana nan <laughs> ya tafi <laughs> shi yasa idan ana hada aka ba da hakuri to a haƙura a hakura mm. amma watakila ya ga alaman ko yana da karfi ne ko bai dauka cewa za a mar irin wannan bugun ba ba wai na raina bebe ko wani abu ba amma mm. kai ka taba ganin hada da bebe ko kurma haba naci suna da naci kai mm, kai kai kai kai yawwa sai wani labari za mu je za mu yi maganan <laughs> naman babal da ne ko mu shige a ko kuma wani labari da adam ɗin eh, adam gashuwa adam ɗin eh, adam gashuwa kin tiro da wani labari ke da eh, adam ɗin adam gashuwa ne aiko wani bahulatani ne ya je <laughs> ya je gwadin jini asibiti bari da in ba da labari na hilani ne na gwammace in ba da shi <laughs> akan mu yi maganan naman babal da na yadda mm. wai wani bahillace ne matar shi ba lahiya Ibrahim sai ya mm. ɗauko katin matar mm. Mm. ita ya barta a gida ya mm. je asibiti sai ce likita abin da yake damunta mm. sai likita ya tura shi lab wato gidan gwaje-gwaje domin a je a yi gwaje-gwaje da ya je wajen ɗaki da ya je ɗakin sai ya ga an zaro wata irin allura <laughs> za a ɗauki jini kawai sai ya ce a'a mu kam lafiya mu kalau matan she yana shan ruga shine ba lafiya <laughs> wato shi da ya je neman magani ne eh, kawai shi dai kawai a ba shi magani ya aza daga katin ta in ya wadi abin da ke damunta kenan sai a ba da magani da ya ga allura ya ce a a ba za ta sabu ba <laughs> ni wane ne ya ga allura yake suma a to ban san kowaye ba anya ni dai ban taba jin labarin ba ba kai ba ne <laughs> ba ni ba ne tun da ba ne kaga allurar da za a yi a haƙura sai ka mm, mm. na bebe da ya sha dukan ɗan gajere sai ka ji baka nan kin san wani abin mamaki gara a yi wa mutum allura a dasorin shi maimakon a masa a jiki saboda alluran da ake a baki baya da zafi kai ni dai na ji zahi da ake cire min haƙori ta aiki a Najeriya eh, aka cire a Najeriya aka yawa wani <laughs> ikon Allah in bar Amurka in bar Amurka amma a Najeriya aka cire min hakuri to Halima zamu da aya saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana numfasa a hankali dogo dan malam mati na mairo kanin mairo kanin garba jikan garba halaliyan mutanen fama yaji numfasa an ji Muhammad Lawan kwalkwala dan sala shura city mutumin bayan duniya yau gana cikin duniya ana tadi da ke. ta bako mijin fatiki kan bako ikon Allah sai saurare uban Abdullahi baban Abdul Kadiri numfasa dogon kina dan malama to kana kidan sarki rabu ne abulun bula su doki ba ruwanka da bargo ma kacciyar kasuwa ma ki gabar kidan tanko mai ifiriti mai shaddadu dan Ali baban Ali Kuwa hukuncin Allah tanko mijin da badi kidan Muhammad sai dan Hassan da dama dan Galadima jikan gidan Galadima kana wutar kallo mu dubi. kare da hannun mata mijin ta sallah alshe ne shawari na na na numfasa kai nake sauraro mato asibori shi ne dan azan da damma dodo mijinta sallakanin mato ikon Allah sai saurari a sa ido a kallo kyakkyawa aminin mata kudin rawan kana kaban kaɗan morin da ke yawo a kan mashin ɗinsa ya masa haka Allah ya so da shi ya bani riga bai fasa ba aliyali sani na gode mai dan hasan da dambo mudubi kare da hannun mata ya bani riga bai fasa ba sani ba za a hankali dogo dan malam mato Haba na bako. Na gaji kan bako mijin bako da fatu. Muhammad Lawan kwalkwala dan zala ashura siti kwatanin bakin kogi. Tashan kano na kwana na gode fati. Kana magana fati mai goshin sallah ji kan laga da lambu yar makajin aska zala diyar jibrin bi mai kaka haruna bai kama damusa da hannu. Matar da ta doshi alkibla ta yi gida gabar da samu naka saboda sallah. Na gode fatu. Fati mai tuwon yan makaranta. fatu. mai tuwon yan makaranta. Suna tare da Alhaji Amurka. alhamdulillah mu da su mun gode alhaji ya marka ilma dala mai to na gode dala mai tuwo diyar alhaji yawo alhaji ya dala mai tuwo diyar alhaji yawo kanuwa ne iyalin damu kanawa kun sayar kun dauke kafin mu karkara shirin ga takaitattun labaran duniya To Maryam 'yan sanda a Najeriya sun ce wata yarkunar bakin wake ta kashe akalla mutane bakwai a wata na'urar cire kuɗi wato ATM a arewa maso gabashin kasar 'Yan sandan sun ce sun hakikanta cewa wata mace ce ta kai harin kunar bakin wake jiya Juma'a suka kuma ce sun kama waɗansu mutane hudu da suke kyautata zaton suna da hannu a wannan lamari. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu da cutar Ebola ya ƙaru zuwa da sittin yayin da sama da mutane goma sha uku kuma suka kamu da cutar. Jami'an kiwon lafiya sun ce yayin da adadin waɗanda cutar ta kashe ya ƙaru, an sami raguwar yaduwar cutar hukumar lafiya ta duniya ta bayyana jiya juma'a cewa adadin waɗanda suka rasu ko kuma waɗanda suka kamu da cutar ya bambanta tsakanin ƙasashe uku na nahiyar afirka ta yamma da cutar ta fi kamari wato gini liberia da kuma saliyo shugaban amurka barack obama ya ba da izinin tura ƙarin dakarun amurka 1,500 zuwa iraki ƙarƙashin shirin murƙushe mayakan isis fada white house ta ce dakarun ba za su yaƙi ba sai dai za su yi aiki ne a matsayin masu horaswa da kuma mashawartan dakarun iraki da kuma na kurdawa da ke yaƙar ƙungiyar ta isis To madalla da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can karfe 8 agogon Najeriya za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.